sauraro mu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan gasar kwallon polo da aka gudanar a jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya. da saraki. Wasan kwallon dawaki na polo na cikin wasannin da suka daɗe a duniya ana bugawa. Kofin Jojiya na ɗaya daga cikin kofunan da suka sha fiye da shekaru ɗari ana gumurzun lashe shi a jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya. Wasan ƙarshe na cin kofin da aka buga a dandalin wasa na tunawa da Murtala Muhammad da ke cikin garin Kaduna. An fafata ne tsakanin ƙungiyar kwallon dawaki ta gemi Resort da kuma Al-Amin. wasan da ya ɗauki ɗumi daga farko ganin cewar kowane ɓangare na da gogaggun 'yan wasa daga ciki da kuma wajen najeriya kafin daga bisani kan gimi ta samu nasara Ƙungiyar takan gimi ta samu nasarar lashe gasar ne da ci goma sha uku da bakwai a zagaye shida da aka fafata. Yusuf Garba na ɗaya daga cikin 'yan wasan kan gimi kuma jagora a tafiyar ya nuna jin sa dangane da nasarar da suka samu. Muna godiya ma Allah ga MD namu patron namu da mata don ya ba mu ƙarfin mu kowa abin da muke so ya ba mu dawaki ya yi mana komai ya goya mana baya ba abin da za mu iya mishi sai wannan. Me kake gani ya baku nasara? a dawaki kuma da organization dai ga 'yan wasa ga komai da komai kuma inda dai ya kamata. 'Yan wasan da kuka yi wasa da su, ko za mu iya sanin darajar su a wasan polo a duniya? Eh suna da daraja sosai Muhammad, da yawansu, ai sun dade suna zuwa. Yawancinsu sun mun yi wasa da wasu ma cikinsu da dadewa so ba wai sababbin wasa ba ne. Amma me kake gani ya kamata a a ƙara inganta harkar wasan polo a Najeriya gaba ɗaya? Inda aka haɗa kai kowa ya zo aka sa kai aka yi aiki gaba ɗaya to amma ba haka ba kamar mu da muke a haɗe da kanmu na haɗe to kullum dai mun fitan allah yadda za mu ta nasara mahukunta wannan gasa sun tabbatar da cewar duk nahiyar afirka babu wani kofi da ya kai kofin georgia daraja don hakan ne suka ji daɗin yadda aka kammala wasan lami lafiya kuma suke fatan ci gaba da shi a wata shekara kamar yadda atiku abubakar ɗaya daga cikin jagororin wannan gasa ya bayyana to ita wasa dama in an buga akwai wanda zai nasara akwai wanda zai rasa kuma abin da ya sa aka kira ta fasa shi saboda ba fada ba ne allah ya ba wa kangimi wannan shekara sai mu jira wata shekara mu gawa allah zai ba wa nasara amma ya ingancin wasan da kuma kwarewa da aka nuna eh ai shi kaga a wannan nahiya ta mu ta afirka da waya ka samu wani wuri da ake buga wannan kohi da ya kai babu wani kohi da ya kai wannan kofi jojiyan kwef daraja domin yana matakin wasa na an buga tsakanin 16 zuwa ashirin. kuma shekara 104 kenan ake wannan wasa a wannan gari na kaduna a wannan filin na polo club inda ake buga wannan wasa ta wasan kwallon dawaki duk da nasarorin da gasar ta samu a wannan shekarar musamman ma yadda aka gyara filin wasan shahararrun 'yan wasa irin su babangida hassan na ganin rashin tsaron da arewacin najeriya ke fuskanta na ciwo wasan kwallon polo tuwo a kwarya wasa ya kyau babban magana shine kaduna polo club sun gyara filin su wannan filin da kake gani an yi kokari an yi aiki kwarai an gyara filin gyaran da wancan gwamnan da ya wuce na kaduna da ya yi murtala mahammed square a gaskiya mu kaduna polo club mu ne muka karu sosai a kai kuma wannan kofin shine one of the oldest cups a polo a africa to a matsayin ka na wanda ya shafe shekaru da dama yana wasan polo me kake gani ya kamata ya kara inganta harkan wasan garin cewa a wasa ne ake cewa na masu kuɗi polo ba wasa bane na masu kuɗi wasa ne na mutanen da suke da interest yaran da suka buga yau suka buga suka ci kofi ma da lado da abdulrahman ba kudi gare su ba da professional polo players fa kudi suke samu a polo ana biyan su ne me kike ganin ya kamata a ƙara inganta wasan polo a najeriya a mu yanzu babban magana gaskiya bari in gaya maka nan magana shi ta shi polo yana tafiya da harkan noma da harkan kiwo da komi da komi mu abin da muke fata muna addu'a shine Allah ya ƙara ba mu zaman lafiya kuma mu mutanen arewa da Hausa Fulani mu zauna lafiya wannan fada da ake yi da sauransu tsakanin makiyaya da masu noma ba zai yiwu ba in ba haushe bai noma ba me zai yi in ba fulatani bai noma me zai yi mu zauna lafiya shine zai kara kara wasan polo zai kara daraja amma in ba zaman lafiya yadda za mu ciyar da dawakin mu noma da sauransu abinci dawa ta sauka da sauransu ai ba zai yiwu ba ciyawa ma yanzu ta yi tsada komi ya yi tsada saboda tashin hankali ba mu zaman lafiya a arewa kuma arewa mu ne mu ne tushen dawaki mu ne noma mu ne gona mu ne komai saboda haka babban magana shine mu zauna lafiya mu daina faɗa da junanmu mu daina wannan sace-sacen shine muke kira da wannan sai polo ya ci gaba ko ina ina sauke shi ina kuke maza na bakin daga ko gobe ma a koma gasa shugaban kungiyar Robico da ta lashe kofin a shekarar da ta gabata, Sanata Hadi Sirka ya ce wasan ya yi bazata domin a tunaninsa alamince za ta samu nasarar lashewa, amma sai gashi al'amarin ya sauya. Wasa yake kwaran gaske kuma ya yi bazata waɗanda ke tsammanin za su ci Allah ya ba nasara ba, kowa ya wasa mai kyau. Mu ma Allah ya ba mu nasara ba, mun buga ma ba samu sa'a ba. Ka ko ni cikin shekara takwas ban hau doki sau goma ba su akwai yan wasan ma waɗanda su ma ba su yi wasa mai kyau ba saboda ka lahinmu ne waɗancan sun yi himu wasa mai kyau ah, amma mun ɗauka wannan kofi da har sau biyar daga rubicon su kuma waɗannan ah, su ma sun shine su na farko da suka ɗauki wannan kofi muna musu murna Shehu Abdullahi mai sharhi ne kan lamuran wasanni a jihar Kaduna ya yaba da yadda gasar ta gudana. To za mu ce kusan wasan ya ɗauki masu sha'on kwallon polo ba zata gama inda ake tunanin za su ɗauki kofi ba su suka ɗauka ba kaga dai an daɗe ba ƙungiyar kwallon polo ta kan gimi resort ba ta fafata a wannan gasa ba sai gashi wannan karan ta buga wasanninta guda uku dama dai ƙungiyoyi guda hudu suke bugawa amma guda uku wasanninta duk ta samu nasara ita ƙungiyar kwallon kafa ta rubicon wanda take rike da kofin ita ta yi rashin nasara a wasanninta gaba daya sabili da haka ba a magananta yayin da ita kungiyar kwallon kafa a kungiyar kwallon polo ta alamin ta samu nasarar wasannin ta guda biyu kamun ta hadu da kan gimi sai gashi kan gimi ta yi mata sha uku da bakwai to wannan ya sanya kowane mai sha'awun wasan kwallon polo ya ji mamakin wannan wasa kwarai da gaske ganin ratan da aka baiwa kungiyar kwallon polo ta alamin a koda yaushe al'umma na buƙatar ganin sauyi ko an samu wani bambanci a wannan gasa ta bana da sauran da aka saba yi a baya ga abin da shehu abdullahi ke cewa eh kwarai akwai bambanci a ganin cewa shaharar dan wasan na kungiyar kwallon polo ta elamin wato bello buba ana zaton shi ne zai eh, bugawa elamin din sai gashi bai yi wasa ko da kwaya ɗaya ba kuma an shigo da baturai waɗanda suka shahara a wannan harka wanda dukkansu sun nuna bajintansu a wannan wasanni da suka kasance alamin suna da 'yan wasa wanda ya tabbatar da cewa za su ci wannan kofi amma kuma daga baya sai ga abin ya canza duk da jami'an tsaron da aka zuba a wajen 'yan sani masu satar wayoyin jama'a sun ci karansu babu babbaka wanda hakan ya sa shehu abdullahi ke cewa dole ne hukumomin shirya wannan gasa su gyara domin ƙara inganta ta kaga kaman a sashen matakan tsaro ya kamata a ce an yi wani abu game da haka gama idan aka ce akwai gagarumin wasa irin wannan akwai 'yan sane da barayi da suke yawan zuwa to kuma akwai masu tsaro suna kasancewa a wannan fili amma duk da haka baya canza zani akwai abokan aiki na da yawa waɗanda aka ɗauke musu wayoyi waɗansu an sace musu kuɗaɗensu to wannan ya kamata a ce an duba kuma an yi gyara game da wannan harka bayan wannan wannan gasa tana jawo jama'a sosai to ya kamata a riga a sanya ta a yadda za a san cewa ana yin wannan gasa a nan jihar kaduna gama duk shekara idan aka ce ana wannan gasa hankalin kowa yana komawa wajen sabili haka ya kamata a ƙara tallata ita a shi wannan gasa sabili da jama'a sun cewa ana yi kungiyar kan dai ta yi amfani da gogoggun 'yan wasa na waje sai kuma lado aliyu da ke wasa a cikin gida wanda shi ma ya nuna kwarewa a yayin wannan gasa da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma aminu sani sado mustapha adebisi ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.